العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باهك والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammacin lahadi wanda ya dace ba 25 ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyar bayan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na ah, bakwai kenan da watan sha daya shekara ta dubu biyu da hudu lafiya a yammacin jiya idan ba manta ba man tsaya ne a karshen aya ta tasa'in da tara cikin wannan sura mai albarka suratul an'am yau za mu tashi farkon aya ta ɗari cif kafin haka ga tambayoyi kamar haka mai tambaya na farko ya ce a musulunci an kayyade wa musulmai za su auri mata guda hudu to amma kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ubangiji ta'ala ya far'anta masa auren mata har guda tara tambayar nan wurin me kuma haka na farko ya kamata mu sani cewa dokoki na alqur'ani da na hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba dukansu ne ubangiji ta'ala ke yin bayanin hikima ba akwai lokacin da Allah ke bayyana hikimar da ta sa ya shar'anta cewa ku yi kaza ko kuma hikimar da ta sa ya ce kada ku yi kaza akwai kuma lokacin da ubangiji ala baya yin bayani ya ce ku yi dole ku yi dan saboda shine ya halitte ku shi ya samar da ku daga babu shi ne mahalicin ku ku bayi kuke gare shi dole ku bi ku yi masa da'a kuma ya ce ku bari dole ku bari wa in kun gane hikima ko ku gane hikima ba wato kokarin gano hikima cikin tasri'at wato ababai da Allah madaukakin sarki ya shar'anta ko na umarni ko na hani wannan baya cikin abin da ake so mutum ya shar'anta imani a kansa farkon abin da mutum ke yin imani a kansa Allah ya ce in yi dole in yi sawa'un na gano hikima ko ban gano hikima ba to amma ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin hikimarsa da ganin damarsa ya ke banci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da waɗansu hukunce hukunce shi kadai waɗanda bai yi tarayya da sauran mutane ba a kansu abin da ake kira al-khasa'i wato keɓantattun al'amura idan annabi sallallahu alaihi wa sallama mace ta zo wajen su ce ta bayar da kanta gare shi yace na karba shikenan ta zama matar ba bukatar sai wani ya zo ya shiga tsakiya an yi alwali ga alwali ga sadaki ga waɗansu al'amura kamar yadda Allah madaukakin sarki ya daura aure tsakanin annabi sallallahu alaihi wa sallam da Zainab bintu da kai tsaye ubangiji ya wahayi yace na daura maka aure da ita falamma qada zaidun minha wataran zawwajnaka likai la yakuna alal almu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amru Allah mas'ula kamar kuma yadda anan gunan aka faranta masa ya auri mata guda tara lokaci guda yayin da sauran daidaitun mutane ya zanto kowa an iyakance masa aure hudu ko mata hudu a lokaci guda ba shi halatta mutum ya aure matar aure sama da hudu a lokaci guda sai na akwai hukumomi masu tarin yawa da waɗansu marubuta suke rubutu akwai akwai wanda suka keɓanci wannan matsala ma da yin wato ainihin rubutu kamar muhammad ali sabuni ya yi abin nan na hikimar da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka faranta masa aure na mata kar lokaci guda akwai hikima a siyasance akwai hikima ta fuskar da'awa akwai hikima ta fuskar shugabanci akwai hikima ta zaman tare hikima a shari'ance saboda duk abin da ya faɗa wahayi ne duk abin da ya faɗa doka ce ko kuma sauran mutane mazaje suna da ikon zama da annabi ne kadai a awanni goma sha biyu na yini amma a awanni goma sha biyu na dare kuma yana yana yana gida tare da iyalinsa tare da matansa to wannan shine hikimar tara matan da yawa dan abin da ya faɗa in wannan bata haddace ba wancan ta haddace in wancan bata rike ba wancan ta rike washe gari ta tsoron ta faɗa shi yasa ai ummu na Aisha ta zanto cikin waɗanda ake kira al-mukhurun fi riwaya wanda suka fi kowa ruwaito hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutum bakwai ai mata sa Aisha kuna ce sabu min as-sahbi فوق الألف قد قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة wa ibn abbas kaza ibn kaga mutum bakwai din sun fi kowa ruwaito hadisin manzon Allah wanda a cikin su akwai ummu da aisha ina ba ta bayyana ummu salma tana ɗaya daga cikin ita ma masu rawaito hadisi da dama daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ummu habiba haka haka duk matansa da ya ka samu da bata yi riwaya daga wajen sa to kaga irin al'amura da zai yi da daddare na mu'amala ta cikin gida in ba dan Allah ya sa matan suna da yawa haka ba da suwa za su haddace su faɗa mana ga yadda manzon Allah ya zauna da iyalinsa ga yadda yake su cikin dare ga mu'amalarsa ga hirarsa tsakaninsa da matansa ana ɗakin wannan ko ana ɗakin wannan har wannan din ya zame mana guzuri a rayuwar mu da gobe amma duk da haka abokan adawar addinin musulunci sun yi kokari su sanya zargi da sufa game da yawan mata da manzon Allah ya aura to anan wurin amsa da malamai suke ba su malamai na addinin musulunci cewa abin da zai nuna maka cewa manzon Allah ba kwaɗayin ya mace bane yasa ka aure ba kwaɗayi dan in ba kwaɗayin ya mace ne zai sa mutum ya ka aure to sai mutum ya aure ce budurwa ko bazawara ku faɗa mana ku ne su kuke ji ne mutum ya aure budurwa ko ma'ana idan har mutum ya kasance kwaɗayin ya mace ne kaɗai ya ɗebewa kansa cewa game da ya mace ba sai aure gudu ba lokacin da Jabir dan Abdullahi ya aure manzon Allah ya tambaye shi ka ya aure ne na ganka da turare na angonci yace kwarai na aure me ka aura budulwa ko bazaura yace zaura sai manzon Allah ya ce halla bikran tula'ibuha wa tula'ibuk wa tudahikuha wa tudahikuk ina ma budulwa ka aura ka ba ta dariya ka baka dariya ka yi wasa da ita ta wasa da kai ashe manzon Allah ya san sirrin da ke cikin auren budurwa amma tare da haka dai kowa aure ne zaurawa saboda ba kwaɗayin ya mace bane ta sa yayi aure hikimomi ne na da'awa hikimomin zaman tare hikimomi na yaɗa musulunci hikimomin na jawo waɗansu mutane kusa da shi don su musulunta ga safiya bintu hiyi bin lokacin da aka je aka ci danginsu da yaki aka kawo musu cikin fursunonin yaki sai shiga cikin kaso ta faɗa har ta zo ba hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake shawarar ya rike ta a matsayin baiwa ko ya aure ta ko me zai da karshe yanki shawarar ya aure ta me hikimar auren ta duk ga danginta an kawo su a matsayin fursunonin yaki kannan babanta kannan mahaifiyarta yayyen babanta yayyen mahaifiyarta da sauran su danginta duk an raba su a matsayin bayi ita ma ta shiga karkashin bauta manzo Allah kuma ya yantar da ita kuma ya aure ta karshe lokacin da ya aure ta sai duk sauran sahabbai suka karkacewa ai abin kunya ne mu rike kan manzon Allah a matsayin bayinmu mu da haka duk wanda yake da bawa zurriyar gidanta zurriyar kabilarta sai suka yi ta yanta su kowa na bawa ta yanci su kuma suka ce to tunda mu kuma an yi mana wannan karamci a wannan matsayi to ya kamata mu shiga musulunci gaba ɗayan mu sai suka shiga musulunci ka duba na na sauda bintu zam'a yaya manzon Allah ya aure ta an je hijira ta rasa mijinta a gidan hijira shine habasha ta dawo maka dukkan gidansu kafirai ne ga ta kuma ta manyanta ba wani wanda zai zo yi sha'awar aurenta a lokacin da gaggawa sai maza Allah ya ga hikimar ne ya aure ta don ya tsare mata imaninta ya aure ta don ya tsare mata imaninta don ta samu tsaro don ta samu protection don ta yi addini don ta yi aqida haka kuma manzo Allah ya zauna da ita a wannan matsayin haka duk idan kan kidin daga mataye na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ummu na Aisha ce kadai manzo Allah ya aura tana budurwa amma dukkan musu warawa ne inda kwaɗayi ya mace da duk sai biyan mata amma tunda ba wai wannan kwaɗayin ne a gaban sa sallallahu alaihi wasallam yakan kalli hikimomi to sai kasance ya aure sa wannan mace anan nake so in ce anan nake so in ce yanzu babu mamaki ka ga wata ka ce ta bari ka aure ta dan ka tsare mata imaninta ka tsare mata addininta yana da kyau kai sunna to amma in ka faɗa da baka magana ta bi hazuci kada wata rana ka goranta mata manzo Allah bai taɓa gorantawa wata ba kada kai yanzu kai imani ka aure ka kace ke dana aure ki ma dan tsare miki imani ki ka goranta mata manzo Allah baya goranta mutane sallallahu alaihi wasallam duk wanda ka aura a wannan matsayin ka musulunta sai ka tsare martabarta ka mutunta ta sannan kuma duk yadda in ma wannan ce manufarka wani lokacin baya daga cikin hikima faɗinta da baki tsakaninka da Allah ba lada kace so a wajen Allah ba baya daga cikin hikima faɗinta da baki duk mace abin da take so a wurin miji ta ji cewa yana so ba wai yana tausayi na ba soyayya ta riga tausayi zuwa amma in kawai tausayi kake yi a idan ka gurguwa a bakin danja kana bara ba kana tausayi ba da ki kai ta gida mana matsayin mata ba ga wani ba duk mace a duniya ta fahimci cewa kana son ta wannan riba ce ta wajen iya mace sannan sai tausayi ya biyo baya amma har kawai kana tausayin ta wallahi tausayin girgije ne wallahi tausayin girgije a magana ta gaskiya kawai kana son ta shine magana sannan tausayi ya biyo ba sai a garwaya ko ba haka ba eh mawadda kuma rahama haka Allah ya nasanta cikin suratul rum wannan mai tambayar yana cewa tambayoyinsa guda biyu tambaya ta farko dangane da mata na hurul ilmi ana maganin cewa kowane namiji za a ba su mata ya guda biyu na hurul in to ita mace ta nan gidan duniya idan mijinta bai shiga aljanna ba ya za a yi kenan za ta samu wani namiji hurul in a can goya za a yi kenan ta ala ya nuna cewa a maza Allah ya nuna cikin hadisi ingantacce idan an yi hisabi kowa ya san matsayinsa bayan an sa duk wanda suka cancanta shiga cikin aljanna duk sun shiga za a yi rara na wurare da waɗansu gidajen da babu kowa ubangiji ta'ala sai ya fara da waɗansu halitta dan a cike wuraren da babu kowa ko gidajen da babu kowa to kaga waɗannan halitta da ubangiji ta'ala zai halitte su a wancan lokaci ba a an faɗi su a jumlace ba tare da an ce maza ko kadai ko mata kadai ba don haka za su iya zama maza za su iya zama mata za su iya zama a garwaye amma dai abinda kowa ya kamata ya samu tabbas a cikin zuciyarsa ne yana daga cikin cikar ni'ima a cikin aljanna babu gauro ba wanda za ta zauna ba miji ba namijin da zai zauna ba mace illa iyaka ka samu ta tance wato cikin wurin in ko kuma ka samu ta nan ta ka ta nan ce aka sake kilar halittar ta aka baka ita gidan aljanna wato ta fi so <laughs> malamai ma suka tattauna suka ce wai wace ta fi tsakanin hurul iri ta asali cikin malamai da suke ganin cewa duk kimar ɗaya ce duk darajar ɗaya ce ibn al-qayyim yayi dogon bayani a cikin karkashin fassara fadin Allah ta'ala inna ansha'na hunna insha'a fa ja'alna hunna abkaran urban asraban li ashabil daga shi ba bambanci tsakanin su wajen kyau wajen nagarta wajen tausayi wajen halayya wajen ɗabi'a da sauran al'amura ya halatta a baiwa mutumin da ba musulmi ba alkur'ani ya rike ko a dan sa ran ko zai karanta ya musulunta ya za a iya ba shi alkur'ani wanda yake da fassara da yaren da yake ji kamar turanci ko ko harshen hausa ko fulatanci ko dukkan yaren da idan an san an ba shi da shi zai iya karanta wannan shi ne fi amma ba a ba shi qur'ani mai bakin alkur'ani din a rubuce ba mai translation za a ba shi dan ya karanta ko Allah zai sa ka fita musulunci wani kuma tambayar ta karshe na zata ko ma karanta ta ban wani ba ne wanda yake cewa wa an waɗansu daga cikin mutane sun ce wai wai su suka yi kusuri da gairar rashin lafiya kwana biyu nake ba haka bane ba ma a min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabla min qabla an nabra'aha inna zalika 'ala allahi yasir likay la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur ma asaba min musiba ba wata musiba da za faru a ban kasa ba wata musiba ba wata wahala ba wani abu mai baƙanta rai mai sosu zuciya filardi da zai faru a ban kasa wala fi anfusikum ko a kawunanku hasara rashin lafiya dukiya ta gayyara illa fi kitabin fatira rubuce a cikin lauhul mahfuz Allah ya kaddar kaza zai samuwa ne daidai lokaci kaza min qabli an nabra'aha tun kafin mu farar da halitta tun kafin a kage halittan sama da kasa Allah ya riga ya tsara wani zai zazzabi wani zai ciwon kai wani zai malaria wani za ta yi ulsa wani zai kaza wani zai kaza in zalika ala Allah yasir ina fata an fahimta a cikin jarraba akwai abin da a cikin rayuwa ko akwai abin da kira al-ibtila wato jarraba wa nabluukum bi sharri wal khairi fitna lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yi masassara zazzabi mai tsananin zafin da idan an ɗebi kofin ruwa an sa ruwan kansa darajar zafin su sai ta karu shi kuma waye yi masa wani abu ubangiji jala ne ya kaddara masa lokacin da annabi ayyub yi cutar da ya diga ta ya ta wahala shi kuma ya masa wani abu ubangiji jala ne ya zarrabe su da wannan da haka ga abin da yake faruwa a sararin duniya ba wani wanda ya sa maka hannu sa hannun sa ya tasiri sai abin da Allah ya kaddara qul lan yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun mun tsaya karshen aya ta 99 za mu tashi kan aya ta 100 daidai mai Allah بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وجعلوا لله شركاء الجن سوء وأندى سكبا مسلميبا جعلوا لله sun sanya ma Allah subhanahu wa ta'ala aljinna aljanu shuraka'a a matsayin abokan tarayya wato anan wurin aljanna shine al-maf'ul al-awwal an gane ko shuraka'a shine al-maf'ul al-thani sun sanya aljanu a matsayin abokanan tarayya ga ubangiji ta yadda in sun tashi neman biyan bukata sai su kira sunan aljan a matsayin a madadin sunan Allah su ce ko ya shamsa ya ilu ko ya damda ya ilu ko wani suna daga cikin sunan rauhanai da nufin cewa ya kawo masa amfani ko ya kare shi daga wata musiba wanda wannan shirka ce sanya ma Allah abokanan tarayya ne sanya ma Allah kishiya ne shine ma'anar wa ja'alu lillahi shuraka aljanna wa khalaqahum alhali Allah ta'ala shine ya halicce su shi ya samar da su daga babu ya kuma kewaye su da kulawarsa ya kuma tanadar musu duk abin da suke bukata don ci gaba da rayuwarsu a ban kasa tun daga numfashin da za su shaƙa zuwa ga kasar da ke dauke da su da kuma samaniyar da ke musu rufi daga sama ya kuma saukar musu da ruwa ya fitar musu da tsirrai wannan shine inaya ta ubangiji allati tuhitu bi jami'il makhluqat wanda take kewaye da dukkan halittu dukkan samanmu wa khalaqahu ubangiji ta'ala da ya halicce su wa sama domin ka fatawa tawa ko ta wane ko ta wani mutum shi kadai ila ya iya yin kuskure shi irin yahudawa suka yadda yahudawa suka ce ko annabi isa ce dan Allah ne irin yadda kirista suka ce bani ne kenan wa banati kuma suka kago masa ƙaya mata kamar mala'iku wato ainihin da waɗansu daga cikin kafaran maka suke cewa ai mala'iku mata ne sannan kuma ƴaƴan Allah ne wa ja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inatan ashhadu khalqahum فتكتب شهادتهم ويسألون ubangiji ta alaci bi ghairi ilmin suna yin hakan ba tare da ilimi ba ba tare da wani wahayi da ya zo musu da wannan bayani ba subhanahu wa ta'ala amma yasifun tsarki ya tabbatar ma Allah kuma ya ɗaukaka ga barin abin da suke siffanta shi da shi abin nufi ya fi karfin a siffanta shi da cewa yana da ta domin jingina masa ɗa jingina tawaya ne zuwa gare shi kuma ya fi karfin a jingina masa abokin tarayya domin samun abokin tarayya wanda yake kai da shi kamar sa'annin juna wannan tawaya ne game da ubangiji subhanahu wa ta'ala wa ta'ala ya bunkasa amma ya fito daga abin da suke siffanta shi da shi badi'u samawati wal ard shi Allah shine makagin halittan sammai da kasa ya halitta sama da kasa ba tare da ya kwaikwaya a wurin wani ba anna yakunu lahu walad ta yaya za a ce yana da da domin ka'ida idan ka samu ɗa menene zai fi ƙayatar da kai mai ɗan da kuma shi ɗan ya yi kama da kai ko ya sha bamban da kai duk ɗa a duniya yana so a ce kai shi da mahaifinsa kamar an tsaga kara kamar masaki na ƙwarya aka yanka ta saman da ta kasan duk iri ɗaya to ta yaya ubangiji ina za ka samu masa kama ina ba ba domin ba shi wa ɗa ya zama ɗa sai in akwai wani bangare na kamanceceniya tsakaninsu da wa mahaifinsa ba su yi wa uba ya zama uba sai ya zanto akwai waɗansu siffofi da suka yi tarayya tsakanin su da kansa don da ka'idar algunuwa wal uguwa ke a samu kamanceceniya cikin mafiya yawan siffofi ko gaba ɗayan siffofi akwai wanda za a ga ɗari bisa ɗari komai ɗaya akwai wanda za a ga in cikin ɗari sun yi kama da juna to ka kawo inda wani wanda ba Allah ba ya yi kama da Allah da kason ɗaya cikin ɗari to ta yaya za a ce nasa ina ba mu fahimta ko kai yanzu a ce ka ta haifi ɗa wanda ke ba kama tsakaninka da shi ta kowace fuska wannan zai faranta mara ko za ka ji damuwa za ka ji damuwa ko ba za ka so ba a ce kamar bane dan ba wata kamanceceniya to waye kuma wanda ya kama da Allah a ban kasa idan ka ce wani yayi kama da shi sai a ce yaushe ka ga Allah balantana ka gano wani yayi kama da Allah ina ba za mu fahimta tambayar da dukkan wanda suke jinginawa Allah da ba za su iya baka ansa ta bake anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahiba gashi kuma baya da mace domin ya kamata idan yana da ɗa to kuma yana da mace tunda hikimar Allah ta ki haka kawai namiji ya haihu shi kadai ina fata an fahimta dole sai da mace to wannan haka Allah madaukakin sarki ya kaddara to ta yaya za ku jingina masa da ba ya da mace kuma ta yaya za ku jingina masa da ba ya tsakanin shi da dan ta kowace irin fuska wa khalaqa kulli shay shi ubangiji shi ne halitta komai da komai duk abin da ku gani a banka sadan nan halittar sa wa huwa bi kulli shay'in alim kuma shi masani ne game da dukkan komai babu abin da yake fakuwa cikin ilimin sa kace ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ذلكم mai wancan siffofi da aka ambata a baya wanda baya da ɗa baya da abokin tarayya mahalicin komai wanda ya samar da kowa da komai zalikum shi wancan ɗan da aka ambata Allahu shine Allah rabbukum ubangijinku lafazin rabbu abin da yake nufi wanda ya halicce ku sannan kuma mamallakin ku sannan kuma mai arzuta ku sannan kuma mai gudanar da lamarin halitta samarwa daga babu mallaka ma'ana alaka da ke tsakaninmu da shi alaka ce ta mai mallaka da mai da wanda ake mallaka shi ke mallakar mu mu gaba daya wani profati ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala dukkan wanda yake ban kasa a sama ko kasa ko malaka ko aljan alakar da ke tsakaninsa da Allah kenan ba alaƙa ce ta haifayya ba alaƙa ce ta mallaka da wanda yake mallaka ga wanda ake mallaka shine annabi Isa shine nana Maryamu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine malaika Jibril shine mutane sama aljan duwatsu da dukkan halittu wanda ake mallaka kenan ga mamallakin shi kadai shine Allah kaga shine rabbu wanda ya samar daga babu sannan kuma mamallaki ba ga haka kuma mai arzikawa mai baka duk abin da kake bukata na karayu a banka tun daga abinci zuwa iska da dan adam zai shaka sannan kuma shine almudabbir wanda ke gudanar da lamarin dan adam ya hauhawar da dan adam a zango zango na rayuwa a ciki tun yana dugon mani ya zanto gudan jini ya zanto tsoka har ya zama jariri bayan an haife shi tun yana dan karami har ya fara zama har ya fara rarrafe har ya zama mutum ubangiji ne ke dabbara lamurransa gaba ɗaya ke gudanar da lamurransa sannan shi ke bambanta wa dan adam yanayi dan yi tun kowane yanayi ya kawo sanyi ya kawo zafi ya kawo damana ya kawo lokacin bazara sannan kuma ubangiji suke ke bambanta wa dan adam lokaci ya kawo hantsi ya kawo rana tsaka ya kawo garjin azhar ya kawo la'asar liqis kuma ya kawo almuru daga nan gurin kuma har dare har kuma sanyin asbahi yanzu wannan shine almudabbir alladhi yudabbiru al-umura kullaha wanda yake gudanar da lamurra gaba daya banda Allah waye yake wannan kuma shine Allahu rabbukum Allah madaukakin sarki ubangijin la ilaha illahu ba abin bauta bisa da cancanta sai khaliqu kulli shay'in fa'budu mahalicin kowane irin abu da haka ku bauta masa wa huwa ala kulli shay'in wakil shi mai kula ne akan kowane irin halitta yana lura da kowace halitta ya san me take ciki mai kiyaye ta ne mai yi wa dan adam kididdigar maganganunsa da ayyukansa da numfashinsa kowane irin abu Allah na yana maka kididdigarsa yana lissafa maka shi la tudrikuhu al-absar shine wanda gannai ba ta riskarsa wa huwa yudriku al-absar shine wanda yake riskar gannai wa huwa al-latif al-khabir kuma Allah shine al-latif lafazin al-latif yana daukar ma'anar mai tausayi Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwa al-qawiyyu al-azim ubangiji mai tausayi ne game da bayinsa yana arza wanda ya ga dama shine al-latif al-khabir sannan lafazin al-latif yana nufin masanin al'amurra da ke boye ba a fili ba ubangiji ta'ala ne masanin boyayyun al'amurra ba wanda suka fito salari ko suka fito fili ba sannan kuma al-khabir yana nufin gwani cikin lamuransa wanda kowane irin abu akwai gwaninta cikin abin da Allah ya gudanar ko kuma al-khabir mai baiwa halittu labarin abin da suka aikata a cikin rayuwarsu to wannan aya ta la tudriku al absar wa huwa yudriku al absar wa huwa al latif al khabir wato ganne ba sa riskar sa shine ke riskar ganne abin nufi ganne ko idanu ba sa iya masa kallon kwakwaf shi ubangiji ta'ala shine ke wa dukkan halitta kallon kwakwaf dan shine al idrak yadda ya kamata mu fassara shi a Hausa don kusanto da mu kada mutum ya ɗauka wannan aya ta ci kama da ayoyin da suke nuna yiwuwar ganin Allah a ranar tashin kiyama dan Allah ta wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wato a ranar tashin kiyama waɗansu fuskoki za su zanto suna kyalle suna haske ila rabbiha nadira kuma suna samun kallo duba zuwa ga ubangiji za su ga Allah madaukakin kuma manzo Allah ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace innakum tarawna rabbakum yawmal qiyamah كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته yace za ku samu damar ganin ubangijin ku mummunai a ranar tashin kiyama irin yadda kuke iya ganin wata a daren sha hudu idan aka ce yau sha hudu ga wata ai ka gauta tangararen yake la tudamuna fi ru'yatihi ba ka turore ne da juna wajen kallon wata din wani mu zai ce hular ka ta tare mun ba kowa zai ganshi to wannan haka kuma bayi za su ga Allah a ranar tashin kiyama mummunai kenan amma kafare ba za su damu daman ganin shi ba inda yake kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun wato kafare a wannan rana za a katangance su za a sanya shamaki su da Allah ba za su ga Allah to wannan aya da take maganar yiwuwar ganin Allah ga mummunai ba ta cin karo da wannan talatu da rukuhul absa domin wancan tana magana akan annazar gani wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira annazar kenan ko arruya gani ko ka ce annabar ko ka ce arru'ya kamar yadda hadisi ce innakum tarawna rabbakum kaga arru'ya ke ko annabar kamar yadda Allah ya ce wujuhun yawma idhin nadiratu ila rabbiha nadira to da annabar da arru'yatu sun sha bamban da al-idrak al-idrak domin annabar gani a nan gurin yanzu kowa na gani na da wanda yake cikin masallacin nan da wanda zai gani a taba talabijin amma ba wanda yake mun ganin kwakwaf ni ma nan duk wanda yake gabana ina ganin sa amma ba wanda na yi wa kallon kwakwaf domin na gan shi ne iya abin da zai iya yiwa in gani abin da baya yiwa in gani ban gani ba shi ma abin da ya gani abin da zai iya yiwa ya gani wanda baya wa ganin sa bai gani ba ya zana wurin ko galibi duk wanda yake da hula a kansa ko menene inda tabo a kansa ba sani ba inda sanko a kansa ba sani ba mu dai mun kalle shi amma ba mu ga sankon ba tun da hula ta riga ta rufe ko ba haka ba amma ganin kokof daban waɗancan ayoyi sun nuna za a ga Allah wannan ayar kuma ta ce ba za a yi masa ganin kwakwaf ba a cikin sun gano da juna ba shi gano da juna dan abinda wannan aya ta kore ba shi shine abinda wannan ayar ta kore ina fata mai ta wannan aya ta nuna yiwuwar ganin Allah ganin sa daban ganin kwakwaf kuma daban to kada ai babin za a yi a iya wa Allah ganin kwakwaf dan adam dan uwan kuma ba ga masa ganin kwakwaf ba ballantana kuma Allah subhanahu wataala ina ba ta fahimta kila wannan bayani shine zai kusanto da ma'anar ta yadda ayoyin ba su cika da juna ba ubangiji yake la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir ubangiji ta'ala ba shi iyawa ai masa gani na kwakwaf amma shi ke wa dukkan gannai kallo na kwakwaf ya san komai game da kowa wa huwa al-latif al-khabir shine al-latif sannan kuma shine al-khabir subhanahu wa ta'ala a takaice dai ganin Allah a ranar tashin kiyama da Allah zai arzuta mummune da shi wannan aqida ce tabbatacciya cikin ayoyi na alqur'ani da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma akan haka dukkan magabata na gari suka amma ganin Allah a nan gidan duniya zai iya yiwa wani ya ga Allah zai iya yiwa wani mutum ya ce ya ga Allah sannan shin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a matsayinsa na cewa ne mafifici cikin halittar Allah shin ya ga Allah hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim daga masruq ibn al-ajda yace kuntu muttaki'an inda Aisha na kasance ina kishin gide a gaban na Aisha zama na daukan ilimi fa qala sai ta ce da ni ya aba Aisha ya kai baban Aisha wato yana da ya sunanta Aisha ko kuma ta ce haka baban Aisha salatun man takallama bi wahidatin minhunna faqad a'zama 'ala Allah al-firqa ababai guda uku dukkan wanda ya magana game da su to ya girmama ƙarya game da ubangiji qultu ma hunna nace menene su qalat sai tace man za'ama anna muhammadan sallallahu alaihi wa sallam ra'a rabbahu faqad a'zama ala allah al dukkan wanda yake da kai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ga ubangijinsa to ka tabbatar ya ɗauki babbar ƙarya yayi wa Allah ƙarya qala masruq yace wa qad wa kuntu muttaki'an fajalastu da ina kishin gide sai na ga zaman zaman na zama ne sai na tashi zaune fa qultu na ce da ita ya ummul mu'minin ya ke uwar mummunai unzurini wala tu'ajjilini ko wala ta'ajjilini ki bi a hankali cikin darasin da kike dora min karki mun gaggawa karki dora min abin da gaggawa ta za ta kasa dauka alam yaqul Allahu azza wa jalla ubangiji ta'ala bai faɗa ba cikin alqur'ani wa laqad ra'ahu bil ufqil mubin wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratul muntaha ai Allah ya ce wa laqad ra'ahu haqiqa ya ganshi bil ufuqil mubin asasannin sama wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra ya sake ganin shi a wani lokacin na daban shi sai ya dauka cewa ya ganshi wato manzon Allah ya ga Allah sai a haka ya dauki aya فقالت في أمنا عائشة أنا أول هذه الأمة sa'ala an zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam take duk cikin halittu ni ne farko wanda ya fara yawa annabi tambaya game da ma'anar wannan ayar da ka kawo mun yanzu kafin kafin wani ya tambaye annabi na fara tambaye shi ka ya kamata na fi ka ma'anarta fa kana da na tambaya annabi sai yace inna ma huwa jibril abinda ake nufi manzon Allah ya gama la'ika jibril wala qadar ahu hakika manzon Allah ya ga la'ika jibril bil ufuq al mubin haka wala qad ra'ahu nazalatan ukhra manzon Allah ya ga malaika jibril amma ba manzon Allah ya ga Allah ina fatan kun fahimta lam arahu ala suratihi allati khuliqa alaiha ghayra hatayn al marratayn manzon Allah ya kara bayani da cewa ban taɓa ganin malaika jibril ba akan siffarsa da aka halicce shi sai waɗannan lokuta guda biyu da kuma na ukra yace in banda wannan duk lokacin da nake ganin shi ina ganin shi ne a siffar mutum amma a siffar halittarsa a wannan kalan ne guda biyu kadai ra'aytuhu munhabitan min as-sama'i na gan shi yana saukowa daga sama sadan izamu khalqihi ma bayna as-sama'i ila al-ard girman halittarsa ya riga ya rufe abin da ke tsakanin sama da ƙasa fa qalat ummuna aisha tace awalam tasma anna allaha yaqulu baka ji ba Allah na cewa la tudrikuhu absar wa huwa yudriku absara wa huwa al-latif khabir baka ji wannan aya ba awalam tasma anna Allah yaqul baka ji ba Allah na cewa wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim duk baka ji wannan ayar ba ba su yi wa ubangiji ta'ala yayi magana shi da wani mutum shi da shi sai ta fuskar wahayi ko ya sanya hijabi tsakanin su ko ya turo da wato mala'ika yayi masa magana yayi masa wahayin abin da su amma ba wai shi da shi su yi magana ba babu wani. ina ba ta mun قالت أمنا عائشة ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم billahi faqad a'zama 'ala Allah al-kuri dukkan wanda yare cewa manzon Allah ya boye wani abu cikin abin da aka masa wahayi to yi wa Allah ƙarya wallahu yaqul ya ayyuha ar-rasul balligh ma qalat tati wa man za'ama annahu yukhbir bima duk wanda ya ce manzon Allah ya san me za a yi gobe zai iya ba da labarin me zai faru gobe faqad a'zama Allah al-qurya to wannan ma ya ɗauki babbar ƙarya ya jingina ta ga ubangiji wallahu wallahu yaqul Allah ko na cewa qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa wa kaga ababu guda uku umma na Aisha ta tabbatar mana abu na farko manzon Allah bai ga Allah madaukakin mala'ika Jibril ne ya gani ya ga mala'ika Jibril amma bai ga Allah ba sannan kuma na biyu manzon Allah bai koye wani abu ba cikin duk abin da aka saukar masa na wahayi sannan kuma abu na uku manzon Allah bai san gaibi ba bai san me za a yi gobe da jibi da gata ba sallallahu alaihi wa alihi to kaga wannan hadisi yana nan cikin sahih muslim sannan asalin sa ma ko tushen sa yana cikin sahih bukhari to kaga nan gurin manzon Allah sai Allah ya ga kauna cikin halittu bai samu daman ganin Allah ba a nan gidan duniya annabi Musa alaihi salam yace rabbi arini anzur ilayk Allah ya ce da shi lan tarani ba zai yi ku ganni ba a nan duniya to ya za a yi wani mutum kuma sai ya zo ya ga Allah kaga wannan kuskure na kawo wannan hadisi da in rushe mana wancan aqida da waɗansu malamai suke faɗa dan barazana da cika ido da firgita mutane a ce wai ga wani juma'a ma sai ya ga Allah a yayi kaza yayi kaza yayi kaza to waɗannan dukkan su maganganu ne wanda ba su da tushe cikin shari'ar musulunci kun gare ga aya ta alqur'ani ga kuma hadisi cikin bukhari ga kuma hadisi cikin muslim ina son magana ta ga ta kare babu sauran wani abu kuma sai dai aya ta gaba Allah ce qad ja'akum basairun rabbikum faman abasara fali nafsihi ومن عمي فعليها وما أنا وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل Ubangiji ce kada ja a kuma sa’ir marrabbiku, hakika hujjoji sun zo muku daga wajen Ubangijin, Kamar abu sarrafa linafsi dukkan wanda ya samu basira yayi aiki da wannan hujjoji to yayi ne fadan amfanin kansa bai mori kowa ba face kansa wa man amiya wanda ko duk ya makance wa hujjojin ya yin aiki da su bayan ya fahimce su fa alaiha haka kuma kansa ya cuta bai ragi kowa da komai ba wa ma ana alaikum bihafiz da dai ni ban zamanto dan gadi akan ku ba ta yadda zan tsare ko dole sai kun bi gaskiya abin da shi kaina in bayyana muku in yi wa'azi in fadakar wanda Allah ya so shi shirya ya dauka wannan kuma ba haka ba wannan kuma shi ya jiyo wa kazalika nusarrifu al-ayat kamar haka ne muke sarrafa ayoyi inda Allah subhanahu wa ta'ala wal yaqulu darasta amma a karshen lamari za su ce ko ya kai a wajen wani wa qalu asatirul awwalin naktatabaha bahiya tumla alaihi bukuratan wasila asila suka ce wai tatsuniyoyi ne na mutanen farko yaje ya nemi wani ke masa shifta yake masa illa'i shi kuma yana rubuta ana masa shifta da safe a faɗa masa wani kaso na tatsuniyoyi ya rubuta da yamma haka har ya haɗa surori izu izu har ya zo kawo cewa ce wahayi ne daga sama shine wal da darasta za su ce ko ya kai a wajen wani a wata a wale-kulu darasta wato kun yi musayar ilimi ne kai da wani kai ka ba shi irin ne da ka sani shi ma ba ka irin ne da ya sani ka san cewa idan an zauna zaman tatsuniya akan yi musayar ilimi wannan ya faɗi tashi wancan ba ya faɗi tashi haka kafirai suka tuhumci manzon Allah cewa wai Qur'anin da ke kawo wai tatsuniya ce wani da bai na huli kuma muna bayyana waɗannan ayoyi ga mutanen da suke da sani ittabi ma uhiya ilayka min rabbik lalle ka bi abin da aka masa wahayi daga wajen ubangijinka la ilaha illahu ba abin bauta bisa ga tantanta sai Allah shi kadai wa a'rid anil musrikin ka kawar da kai daga musrikai abin nufi idan sun faɗi bakar magana kar ka mayar da martani da bakar magana idan sun yi zagi kada ka mayar da martani da zagi idan sun cutar da kai kar ka yi kokarin cutar da su kawar da kai ka kyale su an yi wannan magana ne daidai lokacin ba riga an yi umarni da yaki ko jihadi ba kamar yadda Allah ce fa'afu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri wato ka rinka yin abuwa ku rinka yin rangwame har ya zuwa lokacin da Allah zai kawo umarninsa ya saukar da lamarinsa wato kafin a yi umarni da jihadi kenan walau sha Allahu ma ku inda ubangiji ta'ala ya so da ba yi shirka ba abin da ake da masi'a a nan gurin ita ce mashi'a ta kadariya ba mashi'a shar'iyya ba wato mashi'a ko ka ce kaddara ta ubangiji iri biyu ce akwai kaddara yadda Allah ya kaddara duniya ta kasance akwai kaddara a shari'ance kaddara ta fuskar halitta ta sha bamban da kaddara ta fuskar shari'a kaddara ta fuskar halitta yadda ubangiji ta Allah ya kaddaro wa duniya ta zama wani musulmi wani kafiri wani kirista wani bayhudi wani bamajuse wani fari wani baki wani gajere wani dogo alqadarul kauni ke kaddara ta fuskar halitta akwai kuma alqadarul shar'i yadda ubangiji ta Allah ya tsaro a shari'ance duniya ta zama ya yi umarni da sallah ya yi umarni da zakka ya yi umarni da sada zumunci ya yi umarni da adalci ya yi umarni da tausayi an gane ku a waje daya ya hana zalunci ya hana kisan kai ya hana sata ya hana zina ya hana shan giya da dukkan kayan maye ya hana dukkan wani abin da bai dace ba na dukkan wani hali na tur to wannan alqadru shar'i kenan yadda Allah ya tsaro a shari'anta duniya ta kasance alqadrul kauni kuma yadda Allah ya halitto duniya to nan gurin da ubangiji ta ala ce walau sa Allahu ma ashrak inda Allah ya so ai da ba su shirka ba to inda ya so kana nufin ta fuskar shari'a ko ta fuskar halitta ta fuskar halitta ake magana ina ba zan fahimta inda Allah ya ga dama ta fuskar halitta da ya halitti duniya gaba ɗayanta mummune ba za su yi shirka amma ta fuskar halitta ya tsaro duniya ta zama akwai kafirai akwai mummune huwa allazi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir ma'ana ubangiji ta ya halitte ku cikin ku akwai mummune cikin ku akwai kafirai sannan kuma yana kallon da da suke aikata wannan ta fuskar halittar ka amma ta fuskar shari'a shin Allah yana son kafirci ya yarda da kafirci shin Allah na son alfasha yana umarni da alfasha baya umarni da alfasha baya son alfasha baya son kafirci bai yarda da kafirci ba ga ayoyi guda uku aya ta farko inna allaha la ya'muru bil fahsha cikin suratul araf Allah baya umarni da alfasha kaga kinan da zina da shan giya da kisan kai da tata duk Allah baya umarni da su ballantana shirka ballantana munafunci ballantana kafirci Allah duk baya umarni da su sannan ga aya ta biyu wala yarda li ibadihi al-kufr ubangiji ta'ala yaki bai yadda ba bayin su kafirci kaga bai yadda ba ta fuska shari'a bayi su kafirci baya umarni da alfasha ta fuska shari'a ina fata an fahimta sannan kuma ga aya cikin suratul nahl inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba ba uku muke nan wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi ba hari muke nan nan yayi umarni da uku nan yayi hani da uku umarnin da ya abin da su guda uku dukkan su kyawawa ne yayi umarni da adalci yayi umarni da ihsani iri biyu ne akwai ihsani tsakaninka da Allah wanda shine ka bauta masa kamar kana ganin sa anta abudallahi ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak akwai ihsani tsakaninka da mutane shine tallafa dukkan wanda yake bukatun tallafawa taimaka dukkan wani gajeyi taimakon duk mai bukatun taimako ihsani zuwa ga mutane kyakkyawar mu'amala da kyauta da taimako da agaji ihsani zuwa ga Allah kadaita shi da ibada to ya inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani sai kuma wa ita'i dhil qurba sannan ya umarni mutum ya kula da dangi dangi uwa ko dangin uba wannan dukkanin su an yi umarni da su kaga kyawawa ne a kowane addini wannan abin kyakkyawa ne ban tsammanin za ka ce wa kirista waɗannan ababen guda uku kyawawa ne ko munana ne ba ce ya baka ansa da cewa menene kyawawa ne gashi Allah ya umarni su sannan wa yanha anil fahsha'i Allah ya hana alfasha wal munkari ya hana munkari wal baghi ya hana al baghi lafazin alfasha da shi da al munkari dukkanin su munanan al'amura ne sai dai galibi alfasha ta fi muni saboda munkari ina fahimta yanzu wani ya zo ya sha giya wani ya zo ya kashe mutum ya ɗauki dukiya cikin su wanne muni wanda ya kashe kuma ya ɗauki dukiya ya fi muni sama da wanda ya sha giya kaɗai amma wanda ya sha giya turki to za ka iya sa wancan suna alfasha ka sa wannan suna munkar saboda shi alfasha muninsa ya kai ko mutum baya da addini ya san ba a yi daidai ba ko mutum baya da ayar da ya haddace zai ji wannan abin bai kyau ba a cikin hankali ina ba da an fahimta wani mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi kalmar shahada ya shiga musulunci yace amma komai na musulunci zan yi kokarin yi na bari in bari abu ɗaya ne wanda ba zan iya bari ba yace menene yace zina shi ba zai iya barin zina ba sai manzo Allah ce zaka so a yi da yarka yace gaskiya ba zan so ba kanwar mahaifinka fa kanwar mahaifiyarka fa duk tsohon wata mace da take dangantaka da shi ta sama ko ta ƙasa sai da manzo Allah ya tambaye shi za ka so a yi da ita yace wallahi ba zan so yace to haka mutane ma ba sa so ayi da nasu wanda za ka yi dinnan da ita kila yar wani ce kanwar wani ce kanwar mahaifin wani ce yar mahaifiyar wani ce haka haka haka haka yadda kai ba ka so ayi da naka su ma ba sa so ayi da nasu yace haka ne yace haka ne yace to ita ma zinab ba zan yi ba na ji kaga wannan a hankalta manzo Allah ya kawo masa abu idan kana kin abu to ya kamata ka kiwa mutane wannan abu to kaga ashe wannan alfasha ce abinda ko da ba nafsi hankalinka zai iya shiryar da kai zuwa ka gane muninsa ina ba mu fahimta to wannan kaga ya zama alfasha ke to manzo Allah an saukar masa to an hana alfasha an hana munkari an hana albaghi albaghi shine zalunci ta zalunci mutum game da dukiyarsa ko jininsa ko mutuncinsa dukan waɗannan an riga an hana to kaga wannan Allah madaukakin sarki yayi umarni da ababen nan guda uku ta fuskar shari'a ya hana waɗannan ababai guda uku ta fuskar shari'a to kaga amma ya kaddaro wa duniya kuma dukan waɗannan din da wanda ya yi umarnin da su da wanda ya hana duk suna faruwa a duniya akwai azzalumai a duniya akwai mututa a duniya akwai yan fashi ko babu a duniya akwai mazinata a duniya akwai masu farna iri kaza amma haka Allah ya so haka Allah ya tsara a yi ta shari'a amma idan mutum bai ya tambaye ka masu yin da suke sha Allah ne ya kaddara su sha ko ga shi ne ya kaddara ba za ka ce me shi ya kaddara amma cewa shi ya kaddara su sha dan da ya ga dama da ba su sha ba shi ya kaddara su yi kaza da bai kaddara ba da bu su yi ba wannan zai zama hujja a gaban Allah ranar tashin kiyama ba zai zama hujja to abin da haka Allah ya ga dama ya halitta duniya ta fuskar halitta amma a shari'ance baya son masu wancan barna ba sai masu ayyukan da'a to a nan gurin amfanin gane wannan shine babba abin da ake so gane kai dan adam da Allah ya halicce ka abin da zaka yi hujja da shi ya zame maka hujja shine kaddara ta fuskar shari'a ba kaddara ta fuskar halitta ba yayin da ka zo ka sha giya sai wani ce dan me ka sha giya sai ka ce da shi Allah ne ya kaddaro ransa wannan zai zama hujja a gaban Allah ran tashin kiyama sai ce kana maganar kaddara ta halitta kenan faɗa mun a shari'ance ina Allah ce ka sha zai ce in a shari'ance ne babu inda ya ce a sha hasali ma ya hana to to za ka yi hujja ne da shari'a ba da me ba ba da kaddarar halitta ba to me yasa ake hujja da shari'a ba a hujja da kaddara ta fuskar halitta sai dai kaddara ta fuskar shari'a dalili anan gurin ne duk abin da ya shafi kaddara ta fuskar halitta gaibu ne gaibu ne amma abin da ya shafi kaddara ta fuskar shari'a ba gaibu ne ba gaibu bane ba kai dan adam ba za ka hujja da gaibu ba sai dai kai imani da shi amma abin da kake hujja da shi shine me shari'a da zahiri amma ba za ka hujja da gaibu ba a ah, za ka zo ku ce a Allah ne kaddaro wane yi kaza daga baya na akan wannan abin na aikin da'a sai ka ya zuwa canza kuma ya aiki na barna kuma ya mutu akai ko yana wannan abin na aikin barna sai ya zo ya tuba ya aikin da'a kuma ya mutu akai kaga lokacin da ka ganshi yana barna din nan zamanin wuta kake masa ko aljanna wuta daga baya sai ya canja sai ya aikin da'a zai shiga aljanna ko ba zai shiga ba lokacin da kake yana da'a din nan tsammanin wuta ko aljanna kake masa aljanna amma daga ba sai canja ya rarde kuma barna sai kai sa masa rai kuma gaba da aljanna a ce lokacin da kake zato ka iya zaton abu ba haka yake ba dan kai baka san gaibu ba to wannan Allah ya kawo ne dan ya bamu labari na wani bangare na gaibu cewa shi ke sarrafa al'amura gaba ɗayan su amma abinda za mu yi hujja da shi mu a matsayin mu na mutane shi ne kaddara ta fuskar shari'a ba kaddara ta fuskar halitta ba kaddara ta fuskar halitta gaibu ne amma kaddara ta fuskar shari'a kuwa abin ne na zahiri ba gaibu ba kuma da shi za a yi hisabi za a yi maka za a yi wa kowa hisabi ranar tashin kiyama ina ba ta fahimta wallahi abin akwai dan wahala wai abin da kamar wahala gurguwa da auren nesa to amma dai ina ganin an dai kusanto ma'anar koyaye walau sha Allahu ma ashraku wa ma ja'alnaka alaihim hafiza ubangiji ta da ya ta fuskan halittansa da gaba ɗaya ba su ba amma wa ma dan ka zanto gadi akan su kuma kai ba mai ba wakili da ba نعم ولا تصبوا الذين يدعون من دون الله فيصبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كمن لا يؤمنون كمن لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون ونقلب ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون وبنجي يتي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ko daina zagin waɗanda kafirai suke bautawa دون الله ba الله idan kun samu wanda ba musulmi ba yana bautawa wani abu ba Allah da kai imani da shi ba yana kiran shi yana bautarsa kada ka ce zaka zage shi fa yasubbu Allah adwan bi ghairi ilm sai su zagi Allah maɗaukakin sarki adwan saboda jahilcin su da gairi ilmin ba tare da ilimi ba ko kuma adwan bi ma'ana i'tida'an ma'ana dan saboda ta'addancin su sai su zagi Allah maɗaukakin sarki bi gairi ilmin ba tare da ilimi ba kazalika zayyana li kulli ummatin amalahum kamar haka ne muka kawata wa kowane irin mutane aikin su wato mun kawata musu ta fuskar kaddara ta halitta Ka ga mutum yana ganin kyawun abin da yake kai tare da cewa abin da yake kai din barna ce ga mutum yana ganin ingancin abin da yake kai na wani karkataccen addini ba addinin gaskiya ba ba wahayi da yake gaskata aqidun da ke cikin sa amma ga mutum yana ganin ingancin sa shine kazalika zayyana li kulli ummatin amara wannan aya tana magana ne akan bai dace ba ka zagi addinin to amma a wani lokaci kuma a wani wuri da dama daga cikin malamai suka ce wannan ana magana ne a inda musulmi suke da rauni ba su da ƙarfi ba shi dacewa ka aibata addininsu dai in sun tashi za su rama akan addininka ba shi dacewa ka aibata abin bautarsu dai in sun tashi za su rama akan abin da kai kake bauta a nan wurin sai ka zanto kai ka buɗe kofa aka aibata ma ubangiji ko aka dingina mana aka dingina masa na kasa ko kai ka buɗe kofa aka zagi addinin musulunci ko aka dingina masa na kasa da tawaya shine ma'anar ayar wala tasubbu allazina yad'una min dunillah fa yasubbu allaha adwan bi ghairihi amma idan ya kasance daula ce ta musulunci a nan gurin wato ainihin babu idan kayi bayanin kasawar addinin kafirai daula ce ta musulunci gari ne wanda musulmai ke da majority suke da tacewa suke da sulba suke da karfi dole zaka yi bayanin addinin musulunci a matsayin shi da nagartacce sauran addinan kuma ba nagartattu ba ne. ka faɗi dalilin da ya sa musulunci ya zama ingantacce da dalilan da ya sa su waɗancan ɗin suka kasa wannan sai jawo hankalin wanda Allah ya so su da shiriya wanda Allah ya so su shiga musulunci sai ya gashi da cikin addinin musulunci ina ba za mu a takaice dai ba daidai bane ba mutum ya zagi addinin su ba tare da an samu wata maslaha rajiha ba wato wani gyara mai rinjaye wanda kake da kyakkyawan zaton samuwarsa kila sai barna matukar kana ganin barna ce za ta faru babu wani amfani ka aibatawa addinin su ko ka zagi addinin su da wannan nake so in yi amfani da wannan dama in kira ga yan uwa da dama daga cikin matasa da suke zuwa kiyamun lai rahotanni sun zo mana cewa idan an tashi daga tahajjud da daddare waɗansu sukan yi amfani da wannan dama duk inda ya ga wani sayan board na wani coci sai su rusa shi ko su karya shi da sauransu ko inda sai ga board na wani wanda yake da suke ganin kamar ba musulmi bane ba to a gaskiya wannan ba daidai bane ba kuma kuskure ne kuma banjin akwai wata rana daga cikin ko da muka taɓa yin umarni irin wannan adam ba masallaci dan wannan baya cikin da'awa sannan baya cikin abin da zai taimaka wa shi addinin musulunci abin da zai taimaka addinin musulunci ya za ka kiraye wanda ba musulmi ba cikin addinin musulunci kuma kiran da za ka yi masa ya zanto ta fuskar halayyarka ɗabi'unka maganganunka ayyukanka gaskiyarka rikon amanarka da kwazanka da himmarka da kuma wa'azinka domin akwai bukatar kiran mutane zuwa ga addinin musulunci ta dukkan waɗannan fuskoki kuna sanar da takardar da wani bawan Allah ya rubuto kwanakin baya wanda yake cewa ya ga totally akwai bambanci tsakanin abin da ake faɗa na musulunci da kuma abin da dama daga cikin musulmi suke aikata wannan gaskiya ne za ga waɗansu suna da'awar musulunci suna ƙarya suna sata suna shan sholisho suna waɗansu al'amura da ba su dace ba to kaga wanda ba musulmi ba in ya jahilci musulunci sai ya ɗauka kamar musulunci ne ba su dama su yi wannan abubuwan da suke wanda hakikanin gaskiya musulunci bai umarni da wannan ba bai umarni da zalunci ba bai umarni da shan kayan maye ba bai umarni da cin zali ko damfara ko sata ko sane ba to dan haka a nan gurin da nake kira ga yan uwa musulmi cewa hanya mafi inganci ta kira zuwa ga musulunci da kuma tarawa addinin musulunci dimbin mabiya ne hanya ta maganganun mu da ayyukan mu da gaskiyar mu da rikon amanan mu da kwazon mu da himmar mu sannan da wa'azi da fadakarwar mu da haka muke kira ga matasa da suke irin wannan halayya da Allah su tsoron Allah su daina baya cikin maslaha na da'awa ko ciyar da musulunci gaba irin wannan abu da suke yi ubangiji yake kazalika zayyana li kulli ummatin amala kamar haka ne muka kawata wa kowaɗansu wani irin mutane ayyukansu thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun sannan kuma ya zuwa ga ubangijinsu ne makomarsu take zai ba su labarin abin da suka kasance suna aikata ubangiji ce wa aqsamu billahi jahda aymani sun yi rantsuwa da Allah jahda aymanihim makular rantsuwarsu kololuwar rantsuwarsu me ake nufi da cewa sun yi rantsuwa da Allah kololuwar rantsuwarsu wato kafiran maka da suka zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi da Allah a matsayin Allah kuma sun yarda shi ne mafi girma cikin ababen bauta amma yana da abokanan tarayya ƙanana na ƙasa da shi su waɗannan abokanan tarayya ba daidai suke da shi ba wajen girma ya fi girma amma idan an tashi roƙo su ake roƙa su kuma sai su isar da bukatar mutum zuwa ga wajen babban su ƙanana wannan ita shaƙi da su da haka suke da rantsuwa kala biyu in sun tashi rantsuwa karama sai su rantsai da lata rantsai da uzza rantsai da manata rantsai da hubal da dukkan waɗansu gumaka da suka yi da su amma idan suka tashi babban rantsuwa to sai mutum ce na rantse da Allah to ya duk karfi kenan ya san ba rantsuwa da tafi da girma wato su a aqida su waɗancan ba sa'annin Allah bane ba da lata da uzza da malata duk ba sa'annin Allah bane ba kasa suke da Allah amma dai matsalar shine ba yanda za a yi ka kai ga Allah sai ka fito wajen su da haka suka ce ma na abuduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa ba abin da sa muke bauta da musu sai dan mai kamun kafa da su su kusanta mu zuwa ga Allah su kusanta mu zuwa ga Allah haka suke faɗa wai a kusanta su zuwa ga Allah subhanahu wataala to kaga wannan kuskure faɗin cewa muna bauta da su don su kusanta mu zuwa ga Allah subhanahu wataala to da haka anan gurin sai ubangiji ta Allah ce wa aka samu billahi jahada aimani sun yi rantsuwa da Allah wanda ita ce kololuwar rantsuwar wannan sai baka fahimtar akwai rantsuwar da ba kololuwa ba wanda ake yin ta kasar rantsuwa da Allah kenan da suka rantsi da Allah akan mai suka rantsi la in ja'atuhum ayatun la yu'minun biha in har wato ainihin um, aya za ta zo musu abinda ake nufi da aya a nan gurin mu'jiza in har wata mu'jiza za ta zo musu cikin irin mu'jizar da suka nemi manzon Allah ya kawo musu la yu'minun biha za su yi imani da ita kuma su gaskata manzon Allah a matsayin annabi wato sun sharɗar cewa idan har ana son mu yi imani to a yi mana kaza a yi mana kaza waɗansu sun nemi a mai da dutsen kafa a matsayin zinari dutsen marwa a matsayin azurfa in har dutsen kafa ya rikide ya zama zinari marwa ya zama azurfa to za su yi imani da maza Allah waɗansu sun nemi cewa me zai hana wato ainihin a ga cewa makka yadda take cikin sahara da duwatsu babu ruwa ko ina ka duba ka ga mare mari na ruwa da idanu na ruwa cikin garin Makka ba sai ka tona rijiya mai zurfi da yawa ba waɗansu sun nemi cewa shi manzon Allah din alamar shi annabi ne a ganshi da gida na zinari zinari da zinari gold da gold za a yi gida da shi waɗansu sun nemi cewa in har akwai bukatan wato su shiga musuluncin to akwai bukatar wato mala'iku su sauka daga sama suna ba da shi da cewa abinda manzo Allah ya faɗa gaskiya ne wannan dukkan su ayoyi ne suka ne كما يقول سورة الإسراء في بيان وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه التي قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا abin nufi dai sun nemi a kawo aya irin wannan dan su imani shi ne Allah ce wa aqsamu billahi jalla imanihim la in ja'atkum ayatun la yu'minu nabi wa idan aya irin wanda suka nema ta zo musu to za su yi imani da ita da Allah ce kul katir innamal ayatu inda Allah lamarin zuwan ayoyi a hannun Allah yake ba a hannun shi manzon Allah ba shi ke da ikon ya kawo wa kansa mu'jiza lokacin da ya ga dama ba ba shi ke da ikon ya kawo wani gagar koyo ba a lokacin da yake so wa ma yus'irukum menene ke jan hankalin ku har ku rantsuwa akan cewa in an kawo za ku yi imani din ai wa ma yus'irukum aymanakum ko kuma wa ma yus'irukum annaha idza ja'at la yu'minun menene ke ba ku tabbas cewa annaha lalle idza ja'at idan ayoyin sun zo yu'minuna su waɗanda suka nemi a kawo ayoyin za su yi imani sai zan zanto la din nan sai lace ko za'ida annaha idza ja'at yu'minuna kenan ba na ba la yu'minuna ba kamar da kace la uqsimu bi yawmil qiyama wa la uqsimu bin nafs al lawama fa la uqsimu bi mawaqi'in nujum la uqsimu bi hadha al-balad fa la uqsimu bima tubsiruna wa la tubsirun li'alla يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله كذا لألا أي ليعلم أهل الكتاب ina fata an fahimta la ana kara ta a cikin alqur'ani li da ma'ana dan karfafa ma'ana ba dan nufin ma'anarta ta asali da aka santa a larabci shine ma'anar wa ma yusirukum annaha idza ja'at la yu'minun wa nuqallibu afidatahum wa absarahum ubangiji ta'ala ce muna juya zukatansu wa absarahum da gannansu kama lam yu'minu bihi awwala marra kamar yadda ba su yi imani da shi alkur'ani ba a karan fani wa nazaruhum sai mu bar su fi tsugoyanihim a cikin dimuwa da suke yi ya amahuna suna kai kaiwa da komowa wato sun rasa alkiblar bi wannan aya akwai maganganu akan ta fuskar tafsirin ta waɗansu malamai suka ce wato rabinta yana magana akan al'amura na duniya rabin kuma yana magana akan lahira wa nuqallibu afidatahum wa fara wannan a ranar tashin kiyama za mu rinka jujjuya zukatansu da gannansu a kan azaba a kan wuta idan an juya nan ya sha azaba a sake juya nan ya sha azaba shine nukallibu afidatahum abu absarahum ranar tashin kiyama kenan kama lam yu'minu bihi awwal marra irin yadda ba su yi imani da alkur'ani ba a nan gidan duniya wa nazaruhum kuma muka bar su a nan duniya din fi tuhyanihim a cikin dimuwar da suke ya mahuna suna kai kogo kaga nukallibu afidatahum abu absarahum wato ranar tashin kiyama kenan wa nazaru fi tughyanihim ya mahun anan gidan duniya ke rabin anan duniya rabi a can lahira kamar da Allah ce wujuhun yawma idzan khashi'a amilatun nasiba kaga wujuhun yawma idzan khashi'a a duniya kenan ko a lahira a lahira amilatun nasiba a duniya kenan ko a lahira a duniya ina fata an fahimta rabi duniya rabi lahira wato za ga wadansu fuskoki suna cikin kaskanci wato a ranar tashin kiyama kenan nasiba sun yi aiki aiki na wahala sun gaji a nan gidan duniya amma tunda ba kan shari'a suka yi aiki ba za a ba su lada ba kasu narin amina waɗansu malamai suka ce a duk ayat tana magana ne akan abin da yake faruwa a nan gidan duniya wa ta afidatahum wa absar za mu kautar da zukatan mutane mu kautar da gannansu daga shari'a kama lam yu'minu bihi awwala marra kamar yadda basu yi imani da alqur'ani ba a karan fari da aka isar musu da shi aka yi musu wa'azi basu ji ba basu yi aiki da shi ba to daga baya ko sun so suna son su shirya ko sun zo za su shirya sai Allah ya kautar da zuciyarsu ba za ta gane gaskiya ba ya kautar da gannan su gannan su ba za su ga gaskiya gani nabi ba shine wani kallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nadharuhum fi tughyanihim yamhun aya ta لو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم وعشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون وبنجد ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة inda a ce za mu saukar da dukkan mala'iku gaba ɗaya wa kallamahumul mauta kuma su waɗannan kafare da ake magana a kansu matattu su tashi su yi musu magana wa hasharna alaihim kulla shay'in qubulan kuma mu tayar musu da dukkan wani halitta da ya taɓa mutuwa a da cikin mutum ko aljan ko dabbobi qubulan gashi suna gani kiri da muzu da idan su dan su ba da cewa akwai lahira kuma su ba da cewa shaida cewa eh in an mutu din za a iya tashi Allah ce ma kanu liyum ba za su taɓa yin imani illa an sha Allah sai fa Allah ya ga dama walakin aktsarahum yajhalun domin da yawan su suna jahiltar hakikanin Allah ko hakikar addinin musulunci yake wato kenan a nan gurin ana jan hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi da dukkan wani mai wa'azi cewa aikin ka shine kai wa'azi amma shiriya a hannun Allah madaukakin sarki take kai dai kada ka gajiya kada a samu ragwanci ta tare da kai wajen wa'azi da fadakarwa da karantarwa amma ƙara ta shiriya din a cikin zukata wannan a hannun Allah ba gwanin sarka bace ba dabara ka bace kuma duk yadda kai wa'azin duk yadda kake da gwaninta akwai waɗanda Allah ya riga ya tsaro ba za su yi imani ba wannan babu yadda ka iya haka za su ba za su yi imani domin inda za a tayar da dukkan mala'iku su ba da shaida a tayar da duk wanda ya taɓa mutuwa da ya ba da shaida ma kanu liyuminu ba za su yi imani illa an yasha Allah walakin aktharuhum yajhalun Allah ta wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan kamar haka ne muka sanya wa kowane annabi yan adawa shayatin al-insi wal jin shaytanu daga cikin mutane da shaytanu daga cikin aljanu manzo Allah na kokarin yada da'awa suna kokarin hana ta yaduwa din annabi na kokarin wa'azi da fadakar da mutane su kuma suna kokarin dakile mutane su hana su bin shari'a cikin shaytanun mutane da shaytanun aljanu yuhi ba'dhum ila ba'd Sashen su yana yawa sashi wahayi abinda ake nufi da wahayi a nan gurin waswasa wato suna musayar ra'ayi da juna tsakanin aljanu kangararru da kuma mutane kangararru suna musayar ra'ayi kan wata hanya za a bi a kawo wa da'awa cikas suna canjin dabaru da salon yakar da'awa da juna ko suna taimakon juna ta hanyar da suka sani ko ta hanyar da ba su sani ba to kaga nan yana akwai shedanu cikin mutane akwai kuma shedanu cikin aljanna manzo Allah ya bayyana cikin hadisi ingantacce yace ma minkum min ahadin illa wukila lahu qarinuhu min aljinn cikin ku babu wani halitta fati akwai wanda aka wakilta akan shi yana tare da shi cikin aljanna sahabbai suka ce wala anta ya rasulullah ko kai ma akwai aljannin aljannin da aka wakilta shi akan ka manzo Allah ya ce wala ana illa anna Allah ta'ala a'anani alaihi fa aslama wala ya'muruni illa bi khair sai dai ni Allah ya taimake ni akan aljanina sai musulunta da haka baya mun umarni sai na kirki ma'ana aljanin da aka ta masa sai musulunta amma mu aljanin da aka ta mana ba kila musulmai ne kila kafirai ne in musulmai ne kila fasikai ne kila masu da'a ne gaibu ne ba mu sani ba mu iya cewa kafirai ne gaba ɗayan su mun yi ganganci ba mu iya cewa musulmi ne gaba ɗayansu ko fasikai ne ko azzalimi ne ko adalai ne ta iya yiwa ɗaya daga cikin waɗannan kasusuwan ina fata an fahimci kaga shayatin al-insu wal jinni kenan yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawl ghurura aljanu sukan hadu a koyaushe su rinka tuntubar juna yau mutum nauka halakar suna tuntubar juna kowa na ba da labari da rahotanni kuma a kowane yini shedan na kafa wata kujerarsa ta sarauta akan teku ya tsaya ya karɓi rahotanni daga wajen aljanu suna ba shi bayanin adadin mutanen da suka halaka wani ce ai ni yau ina tare da wani ban bar shi ba har sai da ya zina wani ce ai yau ina tare da wani ban bar shi ba har sai da ya sha giya wani ce sai da na sa wani ya kisan kai wani ce ai har sai da na sa wani ya saki matarsa to ciki ne waɗanda yake baiwa wato kambe na girma shine wanda ya saki matarsa duk aljanun da har ya kai ya yi ƙoƙarin da ya raba wani da wancin to wannan ko cikin aljanu ba karami fitinan nan aljanu ne sai shi dan ya sa masa kamban sarauta a kansa kamar yadda hadisi ya nuna to kaga shayatunul ins kenan ubangiji ta'ala ya jarrabe mu da su a cikin rayuwa sai shedanin mutane da sai shedanin aljanna yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura suna yi wa juna wahayin kayatattun zance gururan dan su rubuta mutane shine mutum ya kawo magana ta ƙarya amma ya yi mata kwalliya da zance mai kyau har ka karba an fahimta ku walau sha'a rabbuka ma fa'alu inda ubangijinka ya ga dama da basu aikata haka ba wato ya riga ya kaddara haka ta fuskar halitta fazarhum dan haka ka kyale su wa ma yaftaruna su da irin abin da suke kagowa na ƙarya din ko kuma na abin da yake ba daidai ba walitasqa ilayhi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirah ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون ولتصغى إليه لفظ إليه ضمير النكومة هذا بكر في القول shi wancan kayataccen zance da wanda yake kan barnar zai kago ya kawata shi dan ya ja ta kan farnar da yake kai ta su ilayhi mun kaddara haka domin asqidatul ladina la yu'minuna bil akhirah zakatan wadanda ba su yi imani da lahira ba tasgha ilayhi su karkata zuwa ga wannan kayataccen zantan su wannan zantan da aka kayata aka koda ƙaryar da aka koda sai ta burge su an gane ko wal yardahu karshe ga sun yadda da zantan wal yaqtarifu ma hum muqtarifun sannan kuma kaga suna ci gaba da kago abin da suke kagowa ko suna ci gaba da aikata abin da suke aikatawa wali yaqtarifu ay wali yaktasibu ma hum muktasibun al iktisab shine abin da ke kira tsururi aikata abu wato dan su ci gaba da aikata abin da suke aikatawa wanda suka gina shi akan wancan kayataccen zance wato ainihin da aka faɗa musu a takaice dai waɗannan ayoyi wato suna nuna cewa yayin da kake da'awar gaskiya dole kai da akwai da'awar bata kuma a gefenta da'awar ƙasar nan kuma tana da gwanaye masu iya magana su ma za su kare to sai dai kuma shi kayataccen zance ko da wani lokaci lokacin da aka yi shi ne zai burge amma in an nutsa gaskiya za ta zabayyana a matsayin gaskiya sannan kuma kai kai wa'azi wa'azinka wato ibada ne kai amma shigar da shirya a cikin zukatan bayi wannan ko a hannun Allah madaukakin sarki yake shiga yanzu wani rubuto mana na takardar yake cewa juma'ar da ta wuce wani fakto ya shiga cikin addinin musulunci sakamakon sauraron wannan wa'azi da kun sa wannan shekarar mun keto ayoyi da suka yi magana akan annabi isa akan maryam ko muka bayyana matsayinsu yadda ubangiji ta ala bayyana cikin alqur'ani wanda na tabbatar da dama daga cikin kiristoci kila ba za su yi tsammanin haka annabi isa ke da matsayi cikin alqur'ani ko yadda maryam take da matsayi a cikin alqur'ani mai girma to kaga wannan shine asalin wa'azi na gaskiya kai bayani li yahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana wanda zai shiryu ya zanto hujja ana gamsar da shi shiryu ba wai ta shi aka yi ko razana shi aka yi ba wanda kuma zai ci gaba da zama akan bata to ya san dai an isar masa da hujja amma shi ne yake da waɗansu bukatu da yake ganin yana so su biya a addinin da yake kai idan ya shigo musulunci ba za su biya ba to wannan babu yadda ka iya da shi bukata ce ta dan adam kan zuciya ne na dan adam ya ubangiji ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya kuma ka ba mu ikon kauce mata fatan mu wannan dan uwa Allah ya tabbatar da shi kan addinin musulunci Allah ya tabbatar da mu da shi akan addinin musulunci gobe idan Allah ya kai mu da yamma shine zan yi sallama da mu a tafsirin bana gobe da yamma idan Allah ya kai mu abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya ji